لله الذي جعل في الأوائل بعض الصالحين والصلاة والسلام على خير الوليد المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن إلى يوم الدين باب القياس أما القياس وهو رد الفرق للأهل في حكم صحيح شرعي لإلة جامعة في الحكم ولأعتبرت على الرسم لإلة أضيف أو دلالة أو شبك ثم أتدر أحوالا أولها ما كان فيه الإلة موجبة للحكم مستقلة فضربه للوالدين ممتني كقول أوف وهو للإيذام وَالثَّانِي مَا لَمْ يُجِبْ تَعْدِيلًا وَالثَّانِي مَا لَمْ يُجِبْ تَعْدِيلًا حُكْمًا به لكنه دليل فيستدل بالنذير المعتبر شرعا على ناذره فليعتبر كقولنا مال السبي كلموا da aka toko ka balihin a idin numu da tsari sosai kullazi tare da da ma bai na alayin ike baran waje da kayula ƙwayon ta hefe a yi zai ne a kafara min gari hefe wasu kullazi lura kayul haƙon raki ko kilikin lafi ilmali lafi lokobi kila a wutafi bawul kiyasa bayu bazani akan abin da ake kira kiyasa ga tarihi ne na yayi ya tarihi da kashe ce amma kiyasa abin da aka ce mu kiyasi ga tarihi ne wa qawlatul farqi shi ne da ne ne da zuwa ga addini shi hukumin da hukunci sahihi ingantacce hukuncin nan shari'i na shari'a banda hukunci adi banda hukunci kuma wanda ya kasance a banda hukunci adi banda hukunci a kali sai hukumin dai hukunci sai yi ingantacce shari'i na shari'a to ni illatin jami'a ce saboda illa wadda ya kasance ta hada su ya kuma ga hukunci wani ukamar a kula da talatattun ko uku ne sarrani wanda suka rubuce li'illatin hadisi a dai ko dangina guda da illata zuwa ga illa ana ce musu ya illacin ko dalala ko kuma san abin ka jingina shi da dalalacin ya da dalalacin au abin ko ka jingina shi na ce aushi ba ko kuma ka jingina shi ga ya kashi ba kuma a tare sannan ka kula da ahwalahu halukan kowane ka kula da zakatu kowane ɗaya daga cikin su awwalu hana farkon su watan shine kiyasu illacin ma kana fihi illatu abin da ya kasance illa ta kasance ma kana abin da ya kasance al'ilatu illa ta kasance bata ya jawowa ce da hukumi ga hukunci in ka gare shi mustaqillatun wata ita kadai an ta kuna illatu bata da hukumi illa ita kadai ja hukunci dan tari min akan Ya ce yace fadar buhu bugu ne da ɗaya ni ga uwa da uba mun ne on ya hannu da tsari ko tamkar maka mafitar wa kowa wannan muni an hana shi shi bugu a kowa shi iza'i wa kowa shi cewa uku muni an hana shi li iza'i saboda cutarwa ke nan in ya kasance an hana uku saboda cutarwa ashe nan a daraba ulamin mu li iza'i ashe kenan kaga bugu ya yi cincinta akan wahalarwa ya yi cincinta wajen wahalarwa kuma ya yi cincinta wajen sa'a uwa wasani na biyu ke wa shani ko wasani na biyu wata shine qiyas alatin malan malan yujibil ta'lil ko ko kuma ma wata ne wannan da ya kasance ta'lil illa dan yujib ba ya sababan hukumin hukunci da shi da shi lakin na ko daga ta shi dalilun dalilina akan hukunci wasan qiyasu dalalatin an takuna illatu dalatan alal hukumi wala takunu mujibatan lil hukumi to haka ce wannan na biyu ta takuna illatu illa za ta kasance shine dalatan alal hukumi mai jagoranta ta ga hukunci wala takunu mujibatan alal hukumi ba ta kasancewa watan ta hidda ta jawo hukuncin jagora zai ta ga hukunci amma ba ita ta jiya hukuncin ba haka ce wa kayan na biyu ma lam yujib ta'lilu ma shi abin nan take at-ta'lilu watan illa dan yujib ba shi zama sabace ga hukumar hukunci shi da shi ma'alolin nan lakin na ko daga dai shi dalilun watan hujja na ko kuma jagora ne akan wannan hukunci wannan shi na ce me yustadallu sai aka hujja bin naziri ga tamka al-mu'tabar wanda ake kula da shi shar'an ga shari'a sai aka hujja da shi ala naziri akan tamka sai so kan mu'tabar sai a jibi illan nan sai a hada illa da illa sai a kada tamka tamka ويستدل بالنذير المعتبر شرعا على نذيره ويعتبر sai a kula da shi a alamun zai yi akan tamkatai ka kauli na tamkar da muke cewa malu sun yaro ta zama zakatuhu zakatuhu zakatai ta zama tana waje ba ka ba baligin tamka kuɗi na baligi shi ke nuna ga an karkar da dukiya ta yaro da dukiya ta baligi saboda mimi a illa wanda tamkata ga wuce ne ba. ainihin lumuyi saboda haɗuwa kaga inda wannan shi aka ce mai da zai bin nasiri da kada sauka a sauka ainihin lumuyi domin kawo kuɗin yaro ina malun na namin ina da baligi malun na namin to bisa ga wannan na an ka haɗa su to sai ya su shabahin yake masalisu na uku watan alfarku rehi allazi taraddada wanda ya kasance shi na kai da kawo ya saba bai tsakanin asalai ne asalai guda biyu fatan Allah zai karanta da kasance ya saba waje da an same shi bayan tsakanin asalai na asalai guda biyu tibaran da sami kula an same shi a kan kula da shi ya sa'a ma wata shi na da tsakanin asalai guda biyu ya kama da kowane su idan aka je shi wani gehe ya kama da wannan asali idan aka sanya shi wani gehe ya kama da wannan asali. kashi ko farki na zai yi na amma wanda ya kama da asali biyu kuma asalin karu sun saba hmm. amma kuma ne hena, amma ya kama da asalilu kuma a ce gashi ne na ya yi kama da dogon yaro kuma ya kama da ya kama da abin ya kama da dogon yaro ya kama da wata hmm. kuma ya kama da dogon yaro ya kama da ya kama da na'u mai zaki hmm. san dogon yaro zaki gare shi ko to a ce ya kama da dogon yaro kuma rehe na guda amma rehen ga ya kama da dogon yaro sannan kuma ya yi kama da abin ga inya asalan gane ko mm, ko kuma ya kama da abin ga faiba ka ba zaki gare ta to ga shi ne na amma ya kama da bukin da wa ina za a jefa shi ce mara da rufai yi lalatali Fari in ga yan an kame sai ga wannan asali shi na shiga yan an kame sai ga wannan asali shi na shiga inda aka sanya shi na yi Ga shi ko ina. ta ce ni fa yustahab sai a kashe shi da ayi zaini a sara watan da ayi zaini aka sara shabaha fa yustahaqu sai aka kada shi bi ayi zaini cikin wannan guda biyu kada ya kasance aka sara ya yi yawa shabahan kama min gairi ke wani ne yau yi ga ce Allah zai yura wata an hagani shirkin nan kaga an ka ce gashi ne ke gudana ya yi kama da dogon yaro sannan kuma ya kama da gwaiba masalan to sai a a gani yawa ya fi kama in ya haka ma da gwaba da gwaiba sai a bashi hukuncin gwaiba in ya haka ma dogon yaro sai a bashi hukuncin dogon yaro ta ce ni ashe kenan kaga shi bawa bawa farki na mutu da dudun bai na asulaini shina talatali tsakanin asulai guda biyu wai bai nan bai nan ko ina shina yan shiga bawa ya yi kama da ta. ko min ya ci annahu insanu ta jiya an kadi ba an haga mutum sannan kuma sun ya kama da dabba min ya ci annahu malun saboda kuɗina. ko ana sai sau da aka sai da dabba ana kyauta da shi da aka kyauta da dabba sannan kuma in kai in dabba in kai mata wani rauni kima haka kuma kashe ta kima haka ba a ta shekarar ta fashe dabba don haka kenan kaga sai an ka diba hukunce hukunce ne suna tun da yake hukunce hukunce ne ya haika ma da dabba sun yawa tun da tabbas in ka kashe ba ba a kashe ka wanda in ka kashe dabba ba a kashe ka don kashe kenan ka ga nan gabawa ya haika ma da dabba don kashe kenan ka ga farki ta zai na wanda ya kasance mutar kai na asalai ne ta ta jiji tsakanin asalai guda biyu asali guda ya yi kama da da asali guda ya kama da insanu gurrun asali guda kuma ya kama da dabatun ya kama da manu wani tsari ba a gani ina ya kama sai a alkashe shi da wannan wuri to shi na ce wani sa'ad sai a alkar da shi da ayi zai ne a kasar shabahan sai ya kama kari hita ga wani ne sai wasu yi akan suka ce allah zai yura wanda ake gani yiwuwar ta haƙur kwayar haƙur da teku sai a alkar da bawa il itilafi wajen halaka shi sai a kashe shi da mali da kuɗi labil kurri za a kashe shi da ausafi dan an kaji ba sakofi dan an kaji ba suka sakofi ne na in kama da dabba ko kama da kuɗi ya yawa akan sakofi ne in kama da ta zai tashi shirka ko nan wurin illa ita sai jalatun ta'ala al-hukumi وهي ليس موجبة على الحكم ba irin kiyasa illatin na ba wannan kiyasa dalalatin kuma shi an kai aiki da shi eh iskali a abinda a bambancin su nan illa dalatan alal hukumi an ta kuna illatu dalatan alal hukumi can kuma an ta kuna illatu a nan an ta kuna illatu mujibatan lil hukumi wajen illatin an ta kuna illatu hukumi an ba ta tashi wannan illatin ba ka da bakwai yanzu an an ka ce addini ne a illa wata haramta ce makuwa da uba a illa ba iza'i ko ba a samu ne ga hukumi abuwa za a ce shi kenan an samu iza'i ga amma ba a same shi ga hukumi ba kuma an ka ce ni a illa nan da an kace likiramin walidai to ne kuma da uwa da uba to haka an ka hana a ce masa cinko kuma wannan shi a illa to shi ke da wajen buguwa. ha ba a samu alamar islami kaga ana samu ko inda illa ba a tashi inda ya kasance duk wanda an kai illa ba ta kuwa ba a tashi to wannan shi aka ce miki asa illa wannan ya su da wannan irin ta ce kan kace kuɗin kawo kana kuwa kaza shi abu shi a dalili ni ko gona ba shi a dalili ba kaga yanzu shi abu hanifa wannan illa ba ta dalili ne wasu ya koma gehe ya ko ta illa daban ya ko ita ta dalili ne don haka ce kudin yaro ba su da wata kaga shi ya kawo ta ya ci ba ba da ji bane wanda shi ke nan kaga can ka yi musu salata ba a su ta ana magana ne da aka ji musu salata ana magana da balibai wa suka ta wannan magana da ainihin ba da kai hannun mu abu hanifa aqimu salata ayyuhal mukallafuna wa suka ta ta ayyuhal mukallafuna ko shi ne kare babu kalifi ga yaro